قال حدثنا إبراهيم بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أمية بن قضيب بن إخوانة عن تقرة بن هشام بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت تسلم أبو قتادة يشكو وجنة ita ce kafshe ɗan ka'ab da malik ya kasance tana wajen abu kasara in aka ce ta tana wajen ma'ana matar sa ke Ba zawuci abdullahi bin abin kasara matar abdullahi bin abin kasara ko Allah ba ka sada da kala alaiha abu kasara ya yi wajen da قالت تفي فكتبت له وروحا سيلك بعض الولاء قالت تفي فجاءت هرة تشرب sai mage ta zo tana jiran ruwan da ta sa ma abu a da zai yi alwala fa asba la halina hatta shariba zai abu ka da ya kammata ruwan tana da hatta ta gama qalat qabshatu fara'ani anzuru ilayhi qabla tace sai abu ka da ya kana kallon kallon mamaki yayin kallon mamaki ko jin ruwa ta sha sauran ruwa ruwan alwala da ruwa kuma bai doki sauran ya zubar ba balle ya yi jifa da aiki in an ce ya ba ta ruwan ta sha mai yiwa ya tausaya mata ne kuma sauran da zai dauka ya alwala ba fakala sai ya ce mata a takardar zai mai yafi nan da ayyabi da aiki da ta ya ce yar ɗan mamaki ke yi fakul sai ta ce na'am yi mamaki da ke fara sai ya ce إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يمنزل الله صلى الله عليه وسلم يأتي إنها ليست بنجس إنها الضمير يصل إلى ماذا؟ إنها ليست بنجس بنجد إنما هي من التوافين عليكم أو التوافات أي tana cikin abubuwan da ke kewayen ku suna tsaye wannan da'iman kuna tare da su shi yasa in aka ce ma ki wata sa'a da ta ko wani abu ya zama da kisa za a sha wahala shi yasa aka ce inna hanna tawafina alaikum aw tawafat wa qad rawa ba'dhum an malikin وكانت عند أبي قتادة والصحيح ابن أبي قتادة قال وفي المال عن عائشة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأن حديث يجب أن ingantacce shi ne wa huwa qawlu aktsari ulama min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama والتابعين ومن wanda ta sha sha wata sha za a iya yi wa ba da fi وقد جود مالك هذا الحديث ليس إمام مالك يا جودة وانا حديث عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ولم يأت به أحد أكم من المالك ليس با وانا يروي وانا حديث لكي يجير حديث كما إمام مالك باب ما جاء في المسجد على الخفين باب تبين يدونا شافا أكل wufin zafi da ake sakawa a kafa duk wanda yake zuwa aikin haji ko kuma ranar kusa sanyi a masallacin madina za ka mutane wasu mutane ko ba za ka fara ne masu yemu da za ka da'ima in ya zo zai saka kafar a cikin takalmi in ya saka takalmi sai ka kuma wani takalmi na wani yana cikin kafarsa ma'ana kamar sa ba ake kuma da ba shi ne ake taimako ana yake ana kafa ake sakawa ana inka shi ne ana saka shi ne da ba ta ake ana sakawa shine kotu قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن حماد بن الحارث قال بعد جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله يا إسرائيل ثم توضأ sa'annan yayi alwala wa masaha ala kuffaihi sai da ba a kan kuffarsa guda biyu fa qila lahu ataf'alu hadha azza sai ba kana shafa akan kuffi ne kala sai wa ma yamna'uni me zai hana ni gafa a kan dutse وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الحال تفرس لا كما قال الله لا كتابا قال إبراهيم وكان يعجبهم حديث جميل لأن إسلامه كان بعد الوجود الواحدة إبراهيم يقول حديث جميل ينا برجه saboda jariri ya musulunta ne bayan suratul ma'ida ta sauka ai ta kawo wannan kalma na alwala ko a wanke kafa ko ai a ai kafa ko a wanke kafa to ne ce, ai bayan suratul ma'ida an saukar da suratul ma'ida an san hukuncin da ke dauke da cikin suratul ma'ida sa'an shi musulunta amma duk da shi yayi kafa akan kofi yace manzon Allah sallallahu alaihi ya ga manzon Allah ya kafa kan kofi yau ne ya ga manzon Allah ya kafa kan kofi bayan ya musulunta bayan an saukar da suratul ma'ida ko

tun da shi ya mutu ne bayan an zo da suratul ma'ida kuma ya gaba aka kofi wannan hukunci yana nan daren da kan ba abin da zai hana qala wa fil bani an kumara a cikin wannan bani na halaccin shafa akan kofi an rawaito hadisi daga sayyidina Umar wa Ali wa Huzaifa wa Mughira wa Bilal wa Sa'd wa Abi Ayyub wa Salman وبريدة وأمر بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال بن أمارة وأبي بن أمارة waɗannan sahabbai sun rawaito a kan manzon Allah ya yi kafa a kan kuɗi ya ba da izini a kafa imam al da ya sa suka ce littafin sa in za a karanta shi a nafi a tsanake ya fi karanta duk eh, da muslim da nasa'i da abu dawud da ibn da komai ba ya fi daraja da ɗaukaka ba ya fi amfani da in yana magana zai kawo ce masu yana cikin magana zai ga shi cikin yana cikin magana zai shiga cikin yana cikin magana zai kama kuma matsalolin da aka yi ijimai a kai zai kama matsalolin da aka yi sabani a kai zai kama kuna cikin tafiya kana kai sai ya kama hannun da ya kai kuma sahabin malikiya ya ce abin da maliki ya faɗa ke zai ga kai ka shafiya a hana baki ɗaya manyan malamai baki ne suka ce abin da wani ya faɗa shi tare da cewa da za ka binciki wannan magana sai ka yi kamar kana yi sai ka sake lokaci sai ka zauna tun daga isha har ka iya wayewa ka ɗauko wannan ka buɗa ka binciki wannan baka san inda ya قال حديثنا وحديث جرير حديث حسن صحيح ويروى عن شارب الحوشبي قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ أن رويت الشهر بن الحوشبي يتناقى جرير بن عبد الله لا يسأل ولا ومسح على خفيه سيد شعفاء كان خفيه غلام فقلت له في ذلك سنت مسا يا يا أخي لك فقال سيدي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت له سنتلي أقبل المائدة أم بعد المائدة فقال نسي كاكا كاكا كاكا الله يا إذا فأتوا خفيه wannan abin da ta yi kafin a saukar da suratul ma'ida ne ko ko bayan a saukar da suratul ma'ida ne qala fa qala ce, ma aslamtu illa ba'da al-ma'ida ai ni ban musulunta ba sai bayan da aka saukar da suratul ma'ida to lokacin da musulunta mai san ne bayan ya mutu da bayan ma da shi ne ta manzo Allah ya ga mai manzo Allah yayi me ya faɗa me mana tabbas ne ya tabbatar da tarihi قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شارب الحوشب عن جرير قال وروى بقية عن ابراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شعر بن حوشب عن جرير هذا حديث مفسر يقول حديث عن فسراش لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل وجود المائدة يجي وزن حديث يا وزن الحديث ya gamsar ya magance wani jinsi ne na ce me yasa ya ce saboda waɗanda suke cewa wai ba za a yi shafa akan kofi ba to in aka ce musu manzo Allah ya yi kafa kan kofi mai kuka gani sai ku ai tun a saukar da suratul ma'idah da suratul ma'idah ta zo ta zo ta kafa kan kofi sai aka ce wannan jinsa da ya tabbatar musu cewa shi ne musulun da ba ma sai bayan suratul ma'idah ta yi wannan jinsa ta yi kirkiki ke ne da ke jami'a وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول الماء باب ما جاء في المسجد على الكفين للمسافر والمقيم yace babu abin da yi yanzu ya tabbata cewa ya halatta a yi tafa a kan kofi biyu to yaya hukunci yaya za a yi shi ne aka fi an bambanta wanda yake zaune gida yini ɗaya za ka tafa da safe in kai sallar asuba ko rufin ka ko safanka na akan kafa na cikin kafarka in kai shafa an ba ka dama matukan ba hadasin akbar bane matukan da tsari ne don alwala da dawarware hadasin karami za ka yi shafa kai azhar za ka yi shafa kai magarba za ka yi har an za ka yi ne yau mu wale da yi ne da mun gane amma matafi an ba shi dama kwana uku yana karba in kwana uku ya shiga shi ke nan zai sake kire zafan da tsohon bin ya yi alwala ya saka kafarsa sa'annan kuma shi shiga da shafa amma kai kana zaune amma ka yi yau da amma matafi an ba shi kwana uku da daren me eh. zai wuri ba kai ce da shi da ba duk

عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسجد على الخفين فقال للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم ai manzo manzo Allah ya bada bi an baki kwana nawa yana shafa akan sarfarsa ko akan kofinsa mazauni kuma ba wani kira an yi haifar mani a wasu kira an yi haifar mani an na wuri mafa a hadisu ko zai ma a cikin mifafin silmak wa abu abdullahi jadari ibn abu ibn abu wa yufaru abdurrahman ibn abu قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة وصفوان ابن الصالح وعوف بن مالك وابن عمر وجميل قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم بن ابي النجود عن بر بن قبيس عن صفوان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana umurtan yana umurtan yana umurtan in mun zama a cikin tafiya Allah nan bi atfafana ta ayyami wa layali kunna illa min janabati yace kwana uku da darar an ba ka izini ka rika jafa kan ka sai dai in janaba ta kama ka to wannan sai ka cire kai wanka sa'annan kai ka sai Allah ka sake saka kofin mun ga ka yi wanka jaraba to in yayi wanka jaraba bai alwala rama zai yi tsaf bai da ba eh zai ya saboda me akwai eh? saboda akwai alwala a cikin wanka ma'ana ya zai ruwa ya yi wanka jaraba ya shi sai gama ma'ana ya alwala sallah ko sallah da alwala ko bayan wanka ko gabanin wanka ko bayan wanka ne ba haka bane to in mutum ya zo sai ne ruwa ya zuba cikin da niyyar wanka janaba yayi wanka ya gama annan sa bai taba alƙawar sa babu wani abin da ke warware alwala zai iya sallah da wannan wanka ko mutum ya wajibi da ya zai sai manzo matafi an ba shi kwana uku da sai dai ta sami walakin min ba'idi wa launi da mutum ya ki waya ko ya yi tsari ko ya yi da hadasin asgar ba sai ya ba shafa قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى الحكم ابن قتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح يتولد أكل وتتولى حيا بإنجازها قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة من من ينقاد الحديث يا علي بن المديني ya mai da bayyana fakat shuba wa'annan aka kira sunan a cikin ilimin hadisi shi na magana ta tsaya abin da suka faɗa shi لم يسمع ابراهيم النخعي من ابي عبد الله الجدلي حديث المسجد إذ ابراهيم النخعي بيجي حديث بيجي حديث جابر عن قصيبه دقا ابي عبد الله الجدلي وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي زائدة يفدى منصور yace mun kasance a ɗakin Ibrahim al-Taimi wa ma'ana Ibrahim al Ibrahim al na tare da mu فحدثنا ابراهيم النقي ابراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمه بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على الخفين سيمنا حديثي اجل شافاء خفين قال محمد بن اسماعيل امام البخاري لكتاب الناس يزيد احسن شيء في هذا الباب حديث صفوان ابن عفان المرادي يجي duk abin da yake kyau cikin wannan babi shine hadisin صفوان بن عفان المرادي wannan قال أبو عيسى في أبو عيسى الترمذي وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا وانما لمن لمن من يكره الضيف سكت يمزه المسكين يوما وليله مزه في شفاده الى ايه تاذر والمسافر ثلاثه ايام ولا يعني بها متى في يوم اما جوانا كيفه دمي قال ابو عيسى وقد روي عن بعض اهل العلم yace imam tirmidhi yace an rawaito daga waɗansu malamai cewa annahum lam yuwaqqitu fil masjid ala al-kuffayn su ba su sa lokaci da za a yi ba a kan kurfi ba ka ce mazauni dare rana da dare iri ne da dare mata iri iri ɗaya da kwanaki biyu da dare suka ce a'a in ne kana yi kana yi ne har sai wani hadisul akbar ya faru ko ka ka da wa huwa qawlu malik bin anas مذهبه وهو قول مالك بن انس yana da tsari wa inna man yana maganar da ya da game da su kamar ka ji mai kuma ala abu isa wa tawqitu asab shine imam muslim yace sa lokacin shine inganci وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن أسفال أيضا من غير ja a باب ما جاء في المسجد على الخفين wa وأسفله yace babin da yazo a shafa kan kofi a shafi sama a shafi kasa ko da yake wannan hadisi ba sahihi bane zance mafi inganci a shafi sama قال حدثنا ابو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال اخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم maslaha ala ala a ala al-kursi wa asfal yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kafa akan ya yi kafa sama kursin da karkashin قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أفراد النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والذي يقول مالك والشافعي وإسحاق يجي الصحابي التابعين الإمام مالك الإمام إسحاق بن راهوية توصل لفكر إن كتب كفر على daga kafarka da mutu sai ka shafi كتب أما وأن حديث النبوة ka يجي وهذا حديث معلول wannan hadisin akwai illa akwai zazzabi akwai rashin lafiya ma'ana sadakinsa ba zai yi ba lam yusnidu an sauri min kathira ghayr wali ibn muslim ba wanda ya dangana shi zuwa wani sai wani wannan akwai magana akwai abu isa عيسى abu isa kirkin الترمذي wasa alku أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس بالصحيح يا تبين من يمن يما لديه ذلك أبو زرعة الدمشقي محمد بن إسماعيل البخاري يجي معارك من كوني من دون السند ku ne kuke baje sanadi ku ga hadisi sai ne kuma hadisi ba sai bane me kuke fada game da wannan wannan yace wannan hadisi ba sai bane wannan yace wannan hadisi ba sai bane li anna al mubarak وهذا عن ثور عن حجاء بن حيوتة قال كذبت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة سنة إلا فتنة أبا لم ترى الزوجات الفيلم الفتنة لا شيء ما كان قادر أذكر كمصطلح الحديث أنا كرت حديثي أنا أتمنى ولا أعلم جدا من لمصطلح الحديث في كاتب بما هو النبي ذاتي لإمام أبو يوسف الترمذي zai kawo maka magana kana yi kaman ba magana ce mai wahala mai nauyi mai rikici amma sai warware maka cikin lokaci daya da za ka je kana bincike sai ka karanta littafin musala sai ka karanta littafin ma'urisha sai ka karanta tarashi sai ka fita nan ka fita nan gaggaji amma lokaci sai sun je warware maka jazakumullahu khairan domin tabbatar da cewa a shafi saman da kasan hadisin ba sahihi ba to amma malaman da suka tafi haka ya za ka yi sai ka ce shafar sama shine daidai wajibi kasan suka ce mun su haɗu mun gane ko ba za a yi wa ake cikin wajibi ba ne mun gane ko mura'an da ne fila saboda abin da yasa ake bin cikin wa'annan maganganu ko ko ana nuna bin cewa in aka samu matsala manya-manyan malamai sun tafi akan to ba za a ce aika za aika za aika za abu na magana ba sai a nemi wata sai a nemi wani hukunci a raba mu wannan abin saboda mu sai a shine malamai suke cewa mura'atul lilla khilaf saboda waɗanda suka saba wannan kuma malamai da da ba a isa da su magana su ayar ba ba wai magana su sai karo da magana manzon Allah bane wajen fahimta ne wannan hadisi da yazo maka ka fahimci da ibni ne wata kila ku da yake musu ba ka fahimci wannan hadisi da ibni ba wannan ko ba ya rage darajar imam malik sai dai ce a ya ce imam malik ya bai fahimci hadisin sahihi bane a'a ba haka bane in kana son karanta raful mala tsaki ka ga yadda imamu ibn taymiya ya kare كلمة manyan malamai Abu halifa Malik Imam Shafi Imam Ahmad ibn Hanbali ya zo yake duk ranar da hukunci sun fada sabanin abin da manzo Allah ya fada sai fada maka ga ga azari ga abin da ya sai haka amma ganganci ba su da ganganci ko da ba ma ja al-masjid al-kufaini zahirihima yake babin abin da suna a yi lafa a kan kofi amma zahiri ina ne zahirin kofi tafin kafa ko saman kafa sama قال حدثنا علي بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن قوة بن الزبير عن المغيرة بن الكوبة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسه على الخفين على ظاهر الواقع duk ina Allah sallallahu alaihi wa ya yi dafa a kan kubaini ya yi dafa a sama ala abu isa hadithul mughira hadithul hasan yace hadisi ne mai kyau wa hadisi ne hasan wa huwa hadithu abd ibn abi sinan an abi an al-mughira wa la na'lamu ahadan yadhkur an quwwata an al-mughira zahiri ma khayra وهو قول غير واحد من اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري واحمد

kar wasu su ɗauka an ce zahiri kawai sama ba ga sama ka ba ga sama ga zahiri ko ya yake haka ne ko haka haka haka ne ina zahiri ina ba ne sai da ba amma gefe na gefe na aka ce kai da amma za ka shafa ma wannan ainihin matsalar da ta zuci shafa mutane da kaimama da shafa a kan kofi ainihin su menene sababin da aka shari'a ta halatta a sauƙaƙa mutum to sai kuma kano cikin sauƙin sai ka kawo tsananin da ya fi halatta mun gane sai mama haka sai ka buga haka ya fashe zama mun gane zai ce sai ka buga daya sai ka yi hannu ka tura kar hannu ka yi rabu gare ne ne ka Abdurrahman ibn Abi Zinad yace Imam Malik yana nuna yana raunana Abdurrahman ibn Abi Zinad babu ma ja'a fil masjid ala jawrabaini wan na'laini yanzu ya nuna da yadda ake shafan da lokacin da ake shafan ko sai ce babin da ke halaccin a yi shafa a kan safa a kan takalmi kuma safa kuma in aka ce maka safa ita ce sak shi ne abin da za ka saka saka kafa ka saka ka saka a cikin ta sunan shi safa ko ya baro wuta da suka ce da an ta fama ko an sai da muka ko, magana cikin mustasa ko sharhi mustasa ko ya bayyana shi da kai abin da ake ce ma jawra shi ne wannan safa da ka sani za ka sai a kasuwa ka saka a kafarka dan sanyi sa'an nan da za a cikin ta sunan shi saka ya halatta ai ba a kai kuma halatta ba eh? idan mutum ya je ba su ta da daddare zai kwanta ba yana da alwala sai cire ta baya kuma sai san sai alwala ya a inda ake sanyi mu da mutum ba da sai ka kwana da safa a kafa eh. matukan ka safar na kafa ka kwana da sai ka tsaya ba ko ne a abin da su yi domin suka ce kawai kwamfan da ya ba a kayan abin da suke nufi shine farkon lokacin da za ka fara shafa a kan gobe shine ma'ana da kayan sarki ka zo kai alwala sai ka wanke kafa karkar ba ka gama alwala ba nan sai ka fasa ba fa ko abin da hukun to tun daga wannan lokacin matukan ba ka na bace su same ka ba in kai mata ne kwana uku da darren duk za a kai alwala sai kai shafa mazauni ne yi ne daya da dare yi ne daya da dare sallah nawa kenan Thank eh? in za ka sa safa ba sai ka yi alwala ka gama sa'an nan ka saka safan ka to daga wannan alwalar da ka saka safan duk sa'an alwala ta warware ka yi alwala sai kuma ka shi da safan ka saka ma'anar wannan dare ana nufin akwai shi da mutum ya yi inda sai abin ya shi kenan na matakan ba jana ba ta samu wajen ayatun ko fasari ba suke warware alwala ba alwala ka warware da waɗannan kana alwala ka kana gama ce kai ta ba ba manzo a shari'a ta ka lokaci dare ɗaya, da yini ne da dare ɗaya ba madafi kuma Kuma kwanaki uku da me ba kana kan nan ko kai madina ka da sai eh an baka abin da an baka don da magana kaji an ce ya zo kaje قال حدثنا حناد ومعمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس عن حسين بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala wa masaha ala al-jawrabayn wa na'alayn manzon Allah ya yayi kafa akan safa guda biyu yayi kafa akan takalma takalma guda biyu قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح za ka iya yin shafa a kan hudu za ka iya yin shafa a takalmi za ka iya shafa a kan zafa wanda ya saba to dan kai da ba aka takalmi kuma kai da masallaci ta hudar ba yake sai na ali ya yi alwala ya tafa a cikin takalmi ka yana zuwa masallaci sai kuma takalmi ya aje kai da ya kasa masallar da zai kuma sai sai na ali ne sai ka yi da Ba ka ce, "Mene ne ke mutuwan nan?" In dai da ba

العلم والإرضاء تركنا القول قال أبو الغالي عن أبي موسى Thank you. نعم قال ابو الله بن يقول دخلت على ابي ابي بكر ابو بكر اكثر من ابي

الدور ككرة من ذات اللغة

ba ya shafa a kaza wani bane haka sai mutum ya shafa a kaza in ka shafa rabi nan zuwa na ya suka zuwa ga farfadar ko shugabanka suka ya ya ya wadata shi ne manzo Allah sai hada da da sauran kawai to ko da yake ne zai dawo zan ji masa inganci malamai قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان عن سليمان التيمي عن بكر عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن عن بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال توقع النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة فسأل لا يا الولاء يشافى أكا خفي بلادي ثم يشافى أكا الروضة قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وإمامته yace أود أود رواية wata riwaya aski ya yi shafa a kan bangaren kansa na gaba وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناصية والإمامة suka ce ya yi jafani a kan kan kansa haka nan farkamar kansa haka nan shafa a kan rawaninsa walam yanzu zuku ba zuku an nafiya waɗansu kuma suka ce jafaye a kan rawanin ba su ya shafa akan kansa ba وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان قال وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شوبة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وإن يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمضوا على الإمام. to akan wannan za a yi dafa akan rawani ɗin waɗanda suke da jami'a suka ce a'a ai ba za a iya tarwani da safa ko kofi ba saboda rawani ai babu wahala sai ka kaza kai da babu ko suka ce ku ga shi hadisi ya inganta sai ka ce eh duk da hadisi ya inganta in za ka yi tafi akan rawani sai ya zama irin rawani da larabawa ke wanda ke da amma wani wanda ke da kisa ba rawani da za ka yi shi ba sai wanda ya sauko har a habarka wanda shi ne yake da wahala aka ba ka shi ne kai shafa mun gane ko eh وقال غير واحد من آل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين كافت إثبات آتت من الإمام yake abu bakar da umar da malik sahabbai da tabi'ai sun yi ba'i a fa akan akan rawu tunda ya tabbata yake wani sahabbai kuma da tabi'ai suka ce la yansahu ala imamati illa an yansaha bi ra'si ma al imama yake ba za ka yi shafa akan rawanin ka ne ba sai dai ka shafa akan ka tare da rawani ma'ana rawani mai zurfi haka in kan kai na fara daga ina ne daga nan sai rawani ya ce kai haka ka shafi rabin kanka sa'annan ka shafi rawani suka ce ya وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك والشافعي قال أبو عيسى وسمعت الجارون بن معاذ يقول ابن معاذ يقول سمعت وفي عبد الجراح يقول إن مسح على الإمامة يجذبه للأثر سكت إيه شافع كرواني الولد الثاني سمد من سمد حديث يا إن قال حدثنا حنان قال حدثنا علي بن مسلم عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سالم الهجرة عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ما لا كنت حديث يا ان كنت ba wai sai ka je dan mutane su ba ba za ka ba za ka jafa a kan wani ka je kana son ka kawo suna suna kallo ka قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جند بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي عن أبي قبيلة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله عن المسجد على الكفين فقال السنة يا ابن أخي yace لا tambayi da dan Abdullahi dan gani da shafa akan kofi guda biyu sai أخي أي sunnatu yabna an ai ai shafa قال وسألته أن يبني عن الإمامة وقال أمد الشعر الماء ذاك تنبيه شعباء صوتي ليس أي سنة دعك في شعباء كرواني با كذلك هو كشافكات معناه أنا بقنا أكيد ما كرواني an gaba da shafa a da safa da rawani a ce babu ma ja'a fil ghusl min al janabati mun gane ku al janabatu al ghusl wa sumiyal mujahid bil junub فصار جنبا mun gane ko yace babu da ke bayanin janaba to yaya wankan janaba yake qala hadathana annadu qala hadathana wasi'un an al-a'mash an salim bin عن قريب عن ابن عباس mai خالته ميمونه قالت an karbo da kurai daga abdullahi dan abbas daga yakubansa mai nuna ita ta ba haka bane wa ba'athu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ghuslan fa tasala min al-janaba na ajiye mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi wankan janaba fa asfa ala sai manzon Allah ya karkatar da mu cikin da koro da hagu da ya zuba damar sai da ya wanke ta fita da guda biyu ta kafa ya wanke wannan ya gama ya wanke wannan ثم ina يده في الإناء فأنا da hannunsa dama a cikin bokiti ko ruwa fa afada ala farjihi sai ya ruwa sarki ma'ana ruwan da aka zo ba a saka hannu ba sai da aka wanke hannayen guda biyu nan aka ɗaya ruwa da hannun dama nan aka yi sarki nan da farko da ya wanke hannayensa sa'annan sai ya yi ruwa sai ya sarki da ma ka ke ga ba ko in ka wanke hannayenka in na sakawa ne a ciki in kuma daga farko ne daga menene ka wanke hannayenka sai ka yi sarki gaba da baya duk inda ake tsammanin wani ta ya ba sai ka wanke wajen gaba da baya to daga bayan an zo ana wanka ba lallai da kuma sai an wanke wajen ba mun gane ko فأفاض على فرجه ثم جلس بيده الحائطة da yawanci ya yi sarki yawanci al'aurarsa to watakila babu sabuni a lokacin ba zai ga wani hannun tun da hannu ya taba kasanta sai manzo Allah ya goje hannunsa a kan garu a gaba a ban wanda yake kasa ne ai kasa kasa ai kana da kasa ta ko wani sarki ai sai ya hannunsa mai mako ya rubu kai kai sai kawai da sabuni shi ke nan kawo ya mun gane ko awil arq ko kasa ثم مضمض واستنشق وقتل وجهه وذراعيه قال من الله يقول ربي يجيك هو يوجه كذا قال يوجه الناية ثم أفاض على رأسه ثلاثة معنى سيء الولاء من الله ينا الولاء ثلاثة يجيك وكذلبا ko kai alwala baki ɗaya haka wanda ka ba kun ka sa'an nan kai wata jalaba wani lokaci kuma in wajen akwai da ko tafi ko ne manzo Allah sai ya alwala baki daya in ya kai wajen wanke kafa sai ya dakatar da wannan sai in ya gama wankan janaban baki daya sai ya jaje shi daya sai wanke kafa ko kai alwala baki ɗaya da ka saba ko ɗaya ɗaya ko biyu ko uku ma'ana gabata da ake wanke ta uku in ka wanke su ɗaya wadatar ya wadatar in so biyu ne in so uku ne shi ne mun da hal kamar in ka ƙara a kan haka ka yi bid'a kun gane ku sai ka wanke sai alwala har ka wanke ku ka gama kenan ba sa'annan zai kai wanka jaraba su yadda za a ta insha Allah ko kuwa in wajen da tafi ko ta ko wani abu masalan da sai an zaka mai da yake tsaf in ya kai wajen wanke kafa sai da ka da wanke kafa ba sai wanke ba sai ya gama wanka sai ya je ne sai wanke kafa ma'ana ko ya fice mun gane ku yanzu ya bayyana mana cewa da wanka da alwala wanne ne yafi yafi daraja mun gane ku alwala ثم أفاض على رأسه ثلاثة لما قال الله يجيب الروا على رأسه ثم على سائر جسده sa'an nan ya wanke abin da ya rabu ya ce shaura na jikinsa mun gane ko sa'iru shayi basiyatu mun gane ko laifin zalika ya ne a sa'iru aljabi ma'ana ya wanke kansa in ya kai wani wasu ba sai wace bangare da bai wace ba shi ne cewa wace bariyar dama so a wace bariyar hagu so shi ke nan an gama wankan jalabar tare da duk wanka a matsalaci da za ka ɗebo ruwa mai tsarki da niyya ka kora da duk da kasance haka shi ka duka cikin na ko ina ya samu ruwa wanka ya yi wankan jalaba ne wankan haila ne wankan nifasi ne shiga musulunci ne wankan kome ne to amma kuma akwai tafsiri da masu Allah ya yi wannan ثم أفاض على A wannan ثم تنحى أولا الرواية من ذا الله ده يقعد ولا بيوين كفر سبا sai da ya ɗebo ruwa ya zuba kansa su ya ɗebo ruwa ya wanke shi sannan ya wanke da su ba an zuba wanka ba sun mata na ha sai ya da ya yi faka sala da sai sai ya wanke kwabansa guda biyu التفصيل في الغسل عيش كده تفصيل كده قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي بعض عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وزبير بن مسلم وأبي هريرة تفصيل لما الله يجيب sallallahu alaihi wa sallam in an kawo ruwa manzon Allah in ba ba ruwa mun nuna a karkata ne sai a kafa da hannu abu sai a wanke hannun dama sai a wani da ka guda an gama shi sannan sai a ɗebi ruwa a yi tsarki mutum ya wanke al'aurarsa gaba da baya da wurin jinyar da duk bangaren da kike ya ga ya ka kazanta ka kazanta da taba shi sai ka wanke to sa'annan sai kai alwala har ka kai karshe ko kai alwala tsaf har ka gama sa'annan sai ka ɗebo ruwa manzo Allah sai ya sa sai sa hannu da cikin ruwa hannayen su ya su ciki sai sa a cikin gashin sa kan sai ciki na duk ko ila ya mutu sa'annan sai ya ɗebo ruwa ya zuba ya ɗebo ruwa ya zuba to a sama ne sa'annan ko sai a ɗebo ruwa sai a zuba wannan bangare so ɗaya ko so biyu ko so uku yadda ya wadatar sa'annan a ɗebo kuma a zuba wannan bangaren to ɗaya ko su biyu ko su uku yadda ya wadatar ya gamsar ba tare da kawanci al'aurar ka ba kuma ba zai alwala ka warware dama ai za ka yi kawanci su suka gaba mun gane ko da in ka gama ka gama wannan janabar in ba alwalar ta warware ba ne za ka yi sallah sallah an gane ko ko a'a manzo Allah sai ya alwala ba shi ne kan yana muka kamar yadda wannan hadisi ya ya kafiya kafiya ya kwatanta in ya kai wajen kafarsa ba zai wani kafafunsa ba sai ya kama wankan yadda muka kamanta sa'annan ya ja gefe sa'annan sai wani magana ta ta mun gane wannan wanka kenan da ke dauke da alwala gabanin wanka ko bayan wanka da in mutum ya zo ya da wankan gaba ɗaya shi ɗaya bayan ya yi sarki ya yi komai sai zuba ruwa cikin daga kansa har bude sa sai ya cuta har ya gama ya yi alwala ko bai alwala ba eh? zai iya yin sallah da wannan wankan ko sai ya yi alwala ya alwala zai iya yin da yanzu aka ce kai alwala a yanzu alwala da kuma wanka ake magana alwala na yin janaba in mutum janaba ta same shi iya alwala ta ɗauke wanka ba ya ɗauke to da alwala da wanka wanne ne ya faɗi ma'ana sai wanka alwala ya tafi to sai saura ai niyan wanka ta zo yi an a duk neman ka da lafiya ko bai kula ba eh? wanka ya ne ka da ba eh, nawa wanka fa wa'annan sun shiga wani eh? قال حدثنا عن ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi idza arada an da min al-janaba in manzon Allah ya so ya je ko sai wuce janaba bada afaka sala ya dai qabla an huma fi bilad sai wanda ta fuka ta guda biyu kafin ya shigar da su a cikin ruwa ka ثم غسل فرجه فأن ينقلب ويتوضأ وضوءه salati yayi alwala alwala da yake yi sallah kuma yusharribu sha'arahu alma Sa'annan, nan ya ce da kansa ya saka ruwa a ciki Kuma ya fi a rarrafi salata a tsaya shi sa’an nan ya ruwa ya fara rana kai shi tuwo kana abubuwa a ta hadisun hasanun sahihu ya wannan hadisi ne ya ce kuma sahihu wa kuwa ta fi tsara wa hannun ne ne da kusurin minan jana'a imam musulmi ne ne shine yadda malamai abinda malamai suka zaba kenan a cikin wankan jaraba annahu yatawassabu wudu'ahu lis salati zai alwala alwala da yake yin zai sallah kuma tsala ta ra'sihi Za a nan ka kora ruwa akan ka tuku kuma yusibu ma'a ala Za a nan ka zuba ruwa a sauran ruwan jikinka ثم يغسل قدميه سعنا كوجه كفاف القرآن والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا إن امتمس الذنوب في الماء ولم يتوقع أجزأه suka ce in mutum ya fada a cikin ruwa da niyyar wankan janaba ya sun cuta ko ya fita ko ya bude famfo ya zuba cikin sa da ya alalar ba suka ce wanka ya yi wa qawlu shafi wa ahmad wa shine da ahmad bin hanbali da ibn rawiya وهو قول أبي حنيفة وأصحابه قال الشافعي في القول إمام الشافعي يبدأ الكتاب كتاب الأم إمام الشافعي كتاب الأم كتاب الأم كتاب ne cikin في an ce قال shafi كذا روايه muzani روايه كذا riwayi kaza فرد الله تعالى الغسل مطلقا لم يكن فيه شيئا يبدا به يبدا به قبل شيء يتي الا ياتي اي وقت في افعال تصاب افعال الغسل فكيف ما جاء به المغتسل أجزأه يتي بجة من وكاية وكاية ma'ana da zuwa ka kuɗi kan ko dawa ko menene ko ana hada da ruwan sama ko kuwa gurbi ne sai ka da dama da a wanka sai ka fara a cikin kafita wanka ya yi kuɗi ba sai ka kuɗi ka fara tun daga kanka duk ko ina kowa ya cike wanka ya yi kuɗi ba. Eh. Eh. Eh. wanka ya yi kudi ba wanka da alwala girma alwala na kauce da laba wanka ba wanne ne ya fi girma duk iya alwala kan kai alwala sai a cikin jaraba ta dauke amma in ka zo ka yi wanka sai a cikin jaraba ta dauke to da wanka da alwala wanne da ya fi girma ke wanka faru ba za a sake alwala ba za a yi sallah da wannan ba idza ata bi muslim bi qasdi qasdi jamil badani mana kawai ke cikin wanka yayi wal kisbiyatu bil muslim ma rawat aisha ثم حديث عائشة عن مالك بسنده قال ابن عبد البر هو أحسن حديث في ذلك فإن لم يتوضأ قبل الغسل ولكن حمى جسده ورأسه ونواه فقد أدى ما عليه بلا خلاف. Ko da ba sai alwala ba, da ka zo da niyyar ki na wanka, ta yi ma'ana ko da niyyar wanka da alwala ko da niyyar wanka hada jikin ka duk da ruwa wanka ya yi alwala ta ki. Lakin nahu cikin ibra abdul barri wannan kusa jigo ne cikin manya-manyan malikiya ibra abdul barri nomad babban malami ne kuma da daddan malami ne lakin nan sai dai cewa mujmi'una ala ba wudhu qabla al-ghusl yace malamai sun yi jima'i cewa wannan alwala da zaka yi kafin wanka musahabi kaza da karo sarkani cikin muwatta haka imamu sarkani ya fada a cikin muwatta ko وقال الحاكم في الفتح الحاكم بن حجر في فتح الباني نقل ابن بطال الاجماع على ان الوضوء لا يجب مع الغسل يجب البطال يا لو يا كيرو يا سرو يا لو اجماع المعلمين سوى ان وقت جنب الله كريم وان الولد واجب واجب ومن تunda ita تتكلم za ta sai aka fi wa marzudun ba kan zahaba jama'a cikin ya ce ijma'in da ya fada ne marzudi ne ba wai ainihin matsala ba don an samu malaman da suka sabani ba kan zahaba jama'a min abu sauri wa dawud وغيرهما إلى أن الغسل لا يجوز عن الوضوء للمحدث إلا كلام الحاكم يقصد داول الظاهر الكثير إن كي وقع فزي توقف ولا فزي ولا يكون وقال ابن العربي في العارضة ابن العربي في عارف العارفة ابن العربي شما تشبه ذكر ذا محمد بن العربي وذكر جميع وكتب المغرب محمد بن العربي ابن العربي شما يما له ابن العربي مجرى مذكر ابن العربي في بالمعرفة ابن العربي في الحاكم wanda yake da malami ne amma yana da zarfin kuma da kane da tsawuwanci akwai kurakuranci wani na ba su da ibn al-arabi al marifa shine babban malami ba malami yana da ahkamul qur'ani yana da tafsirul tirmidhi yana da shaykhul tirmidhi sunan ahadul ahwal qala abu thawri يلزم الجمع بين الوضوء والغسل يلي لا تزيد احد فكان الولاء دوامك كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعى كروي من الله صلى الله عليه وسلم وعنه ثلاثة أجوبة الأول أن ذلك ليس بجمع كما بيناه وإنما هو غسل كله الثاني أنه إن كان جمع بينهما فإنما ذلك استهباب بدليل قوله تعالى حتى تغتسلوا ثم تجدنا على الولد جوابك موقع الولد واجب أبدا dan Allah cewa yi wajen kuntu yin kaza da hatta da tafi da yake wanka in wanka ya kama alwala ya zama ya shiga cikin wa qawluhu wa فهذا هو الفرق الملزم والبيان المجمل وما جاء من بيان هيئته لم يكن بيانا لمجمل واجب فيكون واجبا وانما كان ايضاحا للسنه الثالث ان سائر الاحاديث ليس فيها ذكر الوضوء يجب مساله وإن حديثا سنة كما توفى باب مكان الولاء ومنها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أبن من سكن لا يفدام أم سلمة إذ قالت له جسمي إني امرأة أشد ظهر رأسي فأنقذه للغسل من الجنابة وقال لها إني ما تسيتنا كذا كنا كنا كنا كذا كذا يوم الجنابة كذا وانت فقال لمن قال إنما يكفيك أن تعفي على رأسك ثلاث حطيات من ماء ثم تغسليه ثم تفيدين على جبل الماء فإذا أنت قد تعفي انتهى كلام الماء wannan matan da take manzo Allah ina kiso in na yi kiso da so zai mutu jaraba sai na kwashe wacce za su sai na sai manzo Allah ce a a ba sai kin wanke ba za ki wanke jaraba sai ki ne ruwa ki kuma za ki zuwa kai in ya wadatar sa'an nan sai ki zuba ruwa <laughs> <laughs> ne ki fa za a ki fat ba ko kin da Thank you. za mu duba da wannan suka suka shi wanda ke sawa'an wanka haila ko wanka eh, ne ba za ka kwanci cikin ba sai dai ke kokarin wanda a'a shi faru yau da gobe sai mutumin da na bukatar da shi da sai ka kwanci wanka kuma ta kusa da bukatar da ka tafi haila ba aka ce sosai faruwa a wata ya sai ta kwanci Moun gade pou. Pou se? Moun gade pou. Moun gade pou. Moun gade pou. me ka faɗa kamar wancan jaraba hmm. za a yanki ya tufa a yi shi da kafin da yadda ake eh, wankan gawa tun da muka yi wannan jimman wankan jaraba ka ga yanzu samu ya ciki babu da cin samu ne da sai ka yi haka ba da za ka faɗa shi ne in mutum ya zo zai yi wankan jaraba sai ya fara yi da samu ne duk baki da ya gama sai ya niyya wanka jina ba ya yi ruwa ya wanke jikin sa wanka jina ba ya yi yi ba da na cewa wannan matsala ta da tsara suna fa yawa ya gari sai kamar an karanta yau ya fara da alula sai zai yi wanka kuma kuma yadda aka yi ba kuma sai zai sawo soso da sabulu sai yi wanka dan ya fito zai sallah da wannan alula alula ta warware alula ta warware idan ba ta warware ba tana nan kenan ba ta ba ta ba tana wai idan ba ba tana wace mutu yau kanan sun samu abinda ake magana cikin wanka ne shine garin wanka ne sai har mutu ya taba al'aura sa alwala ta warware amma matukan mutum ya alwala ko ka alwala ne kaje wanka sun za ka wanka ko ka ji gumi na da wasu sun samu ne kai kun gama hannun ka bai taba al'aura sa alwala ba ta warwarewa sai abubuwan da ke warware alwala sun faru me da bai ke warware alwala iska fitsari mati mani waji barci taba al'aura an gama a mazhar shafiya taba cikin mace akwai an ce kano kai wanda da kuma samu yana mun gane ko wannan matsalar za a yi jana ba da sabu da ya da ta zara fitina ko ya sa matsalolin ba tun da aka yi ma ta yau kayan kuma jarba da amma kuma duk wane ke da hujjar cewa da ka zo ka zo da su da samu da ka ka kafa kana gama wata kai Ya wanka jarba ka ruwa da ke cika wanke da cika wanka jarba ya yi kuma ya yi a ranar kula ya yi kuma ba yi kuma da magana kan wannan ya yi ba wanda zai ce maka ko akwai da ya hana yayi eh sai ce to ai ka ruwan samu ne zai fada sai ce kun sha wa kin sama ba ruwan samu ne zai fada da zuwa ya samu ne to kai wanda shi gama yana gamawa ya kan yana ba kuma sai ya wani ya sai ya shi ya wani samu shi ya gama ya ya yi dama wa kana yi don ka kauda mai yau da ka ji kuma ka sa samu ne sai ne to amma matsala ce da wani suna dawa a za a yi haka ba su tafi mun gaba ce ba sai na mutu su yi sa irin wannan rashin kuma bai su kofi shi ne ya to a imamu tirmidhi yace ai sai gaggawa yace babu hal tanqudu al-mar'atu sha'raha ila al-ghusl wai mace za ta kwanci kisan ta za ta yi wanka akwai haka da kiyasa a daji ko akwai haka da